wannan shine majalisi na uku a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara inda muke karatu a cikin suratul baqara a darasin da ya gabata mun tsaya a faɗin al'ayar da aya ta saba'in da bakwai ko?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 Na'am. Ah, muna kan gabar da suke magana akan Bani Isra'il da kuma irin kangarewar da Bani Isra'ila suke nunawa dangane da bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan a cikin waɗannan ayoyin da muke karantawa Allah yana yi mana bayani dangane da miyagun halayen bani Isra'ila na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ayoyin da suka gabata a baya sun yi mana bayanin miyagun halayen iyayensu da kakanninsu da suka gabata. A waɗannan ayoyin an buɗe mana da cewa yana daga cikin miyagun halayensu su ne suna jin maganar Allah kuma su jirkita maganar Allah ɗin, su ba ta wata ma'ana daban ko kuma su canza abin da Allah ya saukar wannan duka yana cikin miyagun halayen bani Isra'il waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riska shine ayar afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun sannan an yi magana a kan wani daga cikin miyagun halayen su kashi na biyu shine sifantuwa da sifa ta munafikai wa idza laqul amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun to bayan an kawo wannan ayar mun ji wani bangare na abinda ayar ta kunsa da yadda a junansu suke yi ma junansu fada akan bayyana ma mutane asalin abin da yake cikin littafinsu sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan ayar da cewa awala ya'lamun shin basu sani bane annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun cewa Allah yana sane ya san abin da suke sirrantawa wa ma yu'linuna kuma ya san abin da suke bayyanawa domin Allah maɗaukacin sarki duk wani abu da za a yi sawa'un a bayyana ko a asirce Allah yana sane da shi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa Allah ce in ka bayyana abu kai a bayyane to ka sani Allah shine yafi kowa sanin abin da aka yi a sirri wa abin da ma yafi sirri sirrantuwa Allah maɗaukacin sarki ya san shi domin shi ne ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur duk wani abu da za a yi da ido ka kyafta ido ga wani Allah ya san me kake nufi menene ma'anar abin da kake yi wa ma tukfi sudur abin da zukata suke koye da shi ma Allah madaukakin sarki ya sani sawa'un an furta ko ba a furta ba Allah yana sane da abin da yake cikin zuciyar kowa da haka san cin ba su san cewa Allah yana sane da abin da suke ɓoyewa da kuma abin da suke bayyanawa ba malamai sun yi maganganu dangane da menene abin da suke ɓoyewa din menene kuma abin da suke bayyanawa an rawaito daga abul aliya rahimahullahu ta'ala yana cewa abin da ake nufi da mayu yusirruna shine ma asarru min kufrihim bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa takdhibihim bi shine abinda suke ɓoyewa a zuciyarsu na kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi da kuma ƙaryata manzon Allah shine ma yusirruna din wa ma yu'linuna kuma shine abinda suke bayyanawa a baki wa idza laqul ladina amanu qalu amanna su mun yi imani da baki wannan sun bayyana kenan abinda kuma yake koya a zuciyarsu na cewa ƙarya suke yi ba da gaske ba ne shi ne mayu sirruna da haka ba su san cewa Allah yana sane da abin da suke faɗa da baki da abin da suka koye a zuciya duka Allah ya sani waɗansu kuma suka ce a mayu sirruna wa mayu ulinun Allah ya sani abin da ake nufi da shi shi ne abin da suke cewa a koye ɗin ka a bayyana abin da suke yi ma wa'yancan faɗa saboda suna bayyanawa to wannan da su bayyana da su fito da su ɓoye kada su bayyana to duka Allah ya sani ba su san cewa Allah yana sane da wannan ba gaba ɗaya in Allah ya ga damar ya bayyanar da shi ta wani hanyar ba ta hanyar su ba sai ya bayyanar wanda suka ɓoye ɗin sai Allah ya bayyana shi ta wata hanyar daban da haka ba su san cewa Allah yana sane da abin da suke ɓoyewa da kuma abin da suke bayyanawa ba duka wannan yana daga cikin ma'anonin da malaman tafsiri suka fassara ayar da shi amma dai ayar al'ibaratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab ibra shine lura da abin da ayar ta kunsa gaba ɗaya. sawa'un na wannan abin da suke koyewa ko wani ne daban babu wani abu da ake bayyanawa da wani abu da ake koyewa wanda Allah bai sani ba Allah ya san duk wani abin da za a yi a bayyane, ya san kuma duk wani abin da za a yi a koye, kamar yadda Allah ya ce ma ya kunu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Babu waɗansu mutum biyu ko uku da za su je su gana a tsakaninsu, su yi mitin a asirce, to face Allah ne na ukunsu. idan su uku ne Allah ne na hudunsu idan su biyar ne Allah ne na shidansu in sama da haka ne ma to Allah yana tare da su in ma ƙasa da haka ne Allah yana tare da su da haka wannan ayar tana nuna mana muraƙabar Allah cewa duk inda kake duk abin da ka aikata a fili kai ko a ɓoye ka sani Allah yana sane da wannan abun ba abin da yake ɓoyuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. a cikin wannan ayar akwai gargadi da aka yi musu wannan gargadi ne Allah yake yi shin ba ku san Allah ya san abin da kuke yi a bayyana da koya ba Kamar ana musu gargadi ne dangane da abin da suke yi da haka kayi a bayyane ko kayi a ɓoye duka Allah yana sane tunda yana sane kuma akwai ranar da zai kama ka da wannan abin akwai ranar da zai saka maka da wannan abin da yi idan alkhairi ne za ka ga sakamako na alkhairi idan kuma sharri ne kake bayyanawa ko kake ɓoyewa za ka ga sakamako na sharri faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara haka duk abin da kai sawa'un yi a bayyane ko yi a ɓoye to Allah maɗaukacin sarki yana sane da shi ba abin da zai koyi ga Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne ma'anar awala na an Allah alamu ma na wa ma A nan an buɗe ayar da istifam kamar alama ce ta tambaya shin ba su sani ba cewa Allah yana sane da abin da suke asirtawa da abin da suke koyewa to wannan istifamun wannan irin istifami ne wata irin tambaya ce ake yi shin tambaya ce ake yi wadda take tabbatar da cewa sun sani ko ko tambaya ce ake yi wadda take nuna cewa ba su sani ba yanzu ne ake sanar da su tambaya ta sani za a iya yin irin wannan usulubin wani ya zo ya aikata wani abu wanda ka hana a aikata idan ka zo kana so kai mai irin wannan tambayar ta ƙure da zargi me za ka ce mai za ka ce ba ka san na hana wannan ba Ba ka san an hana kaza ba ana nufin bai sani ba ana nufin ya sani amma ana mai wannan tambayar ne ta zargi akan abin da ya aikata ma'ana ka san an sani ka san an hana amma kuma kake aikatawa to kamar shi ne a wannan shin ba kun san cewa Allah yana sane da abin da kuke yi a bayyane da wanda kuke yi a koye ba to me yasa za ku rinka zuwa kuna bayyana wani abu daban a fili kuma kuna koya wani abu a cikin zuciyarku me yasa za a rinka bayyanar da wani abu daban daga cikin attaura a rinka koya wani abu ba a so a bayyana ba kun san cewa Allah ya san komai ba da abin aka yi a bayyane da wanda aka yi a koya da Allah ya sani waɗansu malaman tafsiri suka ce wannan ita ce tambayar tambaya ce wadda take tabbatar da su akan abin da suka sani kuma take nuna zargin su akan abin da suke aikatawa waɗansu kuma malamai suka ce a'a tambaya ce ta nuna ba su san abin ba ana so ne a sanar da su ma'ana abin nan da kuke yi ku sani Allah yana sane da abin da kuke yi a asirce kuma yana sane da abin da kuke yi a bayyane amma wancan kaulin na farko na cewa tambaya ce ta abin da suka sani wannan shine abin da aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai kuma ya fi dacewa da siyakin zargin da ake musu domin ayoyin suna magana ne akan zargin su da haka wannan siyaki ne na zargi ya fi a ce kawai ana sanar da su ne abin da ba su sani ba da Allah ya ce awala ya alamuna anna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun ba su san cewa Allah ya san abin da suke asirtawa ba da kuma abin da suke koyewa to wannan shine cikon waccan ayar da ta gabata a baya bana ko ku je kuna ma ku fada atuhaddithunahum bima Allah Allahu alaikum kun bihi inda rabbikum Allah ya sani ko ku rinka cewa amanna mun yi imani alhalin ba ku yi ba Allah ya sani da wanda kuka yi na gaske na fili da wanda kuka yi a koya a zuciya babu wanda Allah subhanahu wata'ala bai sani ba na'am ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن إلا يظنون نعم har yanzu ana ci gaba da magana akan zargin su bani Isra'il da kuma faɗan irin aibobinsu da irin illolin da suke da shi. Sai Allah ya ce wa minhum daga cikin su ne Yahudawa, akwai waɗanda suke ummi yuna ne, akwai waɗanda suke ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba, ma'ana jahilai ne, ba abin da suka sani na ilimi. la ya'lamuna alkitab da ka ba su san rubutu ko karatu ba ba sa iya karantawa ba sa iya karanta attauran da take hannunsu da ka sai dai a ba su labarin abin da yake ciki shine la ya'lamuna alkitab illa amaniya ba abin da suka sani akan wannan littafin nasu na attaura face amaniya menene ake nufi da amani ya zamu je abin da ake nufi da amani da haka ba san komai ba akan littafin illa amaniya wa inhum kuma su ba komai suke tafiya akan shi ba illa yazunnun fate zato ne kawai suke gina al'amuransu akai da haka suna tafiya ne ba da ilimi ba tafiya ne kawai akan sarrai tafiya akan zato an gina su akan wannan al'amarin da haka akwai irin waɗannan mutanen yanzu an gama da magana akan waɗanda suke da ilimi wanda ya kitaba, yasma'una alkitaba Ya yuharrifunahu yasma'una kalam Allah na yuharrifunahu min ba'di ma wayancan masu ilimi kenan za su ji littafin Allah su zo su canza ma littafin Allah ma'ana wannan sai waɗanda suka iya karatu da rubutu da bayani su ne za su iya wancan masu ilimi kenan wayannan kuma jahilai ne wanda su ɗora su kawai ake yi akan hanya ba abin da suka sani na littafin ba su iya karatu ba balle su karanta su san abin da yake ciki amma kuma suna riƙe da abin kawai burace-burace ko zato ko kuma mujarradin tilawar kawai shine abin da suka iya amma ba su san komai na ma'anonin abin da littafin yake ɗauke da shi ba da haka Allah ya ambace su anan cewa wa minhum ummiyun a su akwai wanda ummiyai ne ummiyun nisba ce zuwa ga al'ummi ummi an ce ummi ana danganta mutum wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wannan shine al'ummi a larabci ana danganta shi a ce mai ummi ana danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi ma'ana yana nan a asalin yadda yake yadda mahaifiyar shi ta haife shi lokacin da aka haife shi haka ya zo duniya ai bai iya komai ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida haka Allah ya fito da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba sai Allah ya ba ku ido ya ba ku ji kuma ya ba ku zuciya wayannan su ne kayan aiki na neman ilimi da ji da gani da kuma kwakwalwa da su ake neman ilimi da haka Allah ya ba da wayannan mutum ya nemi ilimi da su amma lokacin da aka haife shi sai Allah ya ce la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba to ya za a yi ku sani ne ga kayan aiki nan na ilimi na neman ilimi an ba ku ne ji da gani da kuma kwakwalwa ko zuciya da za ku yi amfani da ita wurin fahimtar karatu shi ya sa in mutum bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sai su ce mai ummi sai a danganta shi zuwa ga uwa mana yana nan yadda uwar shi ta haife shi ba canza komai ba waɗansu kuma suka ce a'a ana cewa ummi ne ana danganta shi zuwa ga uwa saboda asali da rubutu a mazaje yake mataye yi ba karatu ba rubutu da aka ce ma mutum ummi mana an danganta shi zuwa ga mace su ne wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba Shi ne ake ce musu ummiyuna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yazo a hadisin Bukhari da Muslim yake cewa inna ummatun ummiyatun la naqra'u wa la nahsib kaza Allah yace mu al'umma ne ma'ana larabawa mu mu larabawa al'umma ce ummiya menene ummiyan yace la naqra'u la naktubu wa la nahsib ba mu iya rubutu ba ko ba mu iya ilimin hisabi ba da aka ba ma rubutu ko ba mu da ilimin hisabi ba mu da ilimin falaki da aka sai ce shahar wa za, wa za, wa za, da aka wata haka ne da haka da haka kwana talatin kenan ko kuma haka da haka sai lankwashe yatsa guda ɗaya kwana ashirin da tara da aka ba da ilimin falaki ko hisabi muke aiki ba saboda me saboda mu ummatun ummiya ne haka manzan Allah ya faɗa haka kuma a wani wuri Allah ya sifanta manzan Allah sallallahu alaihi da cewa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shine ya aiko manzo daga cikin ummiyuna sune al'ummar larabawa wanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba komai suna yin shi ne da ne da kwakwalwa hadda kawai suka sani duk abin da za a yi sai dai a haddace shi amma ba a rubuta shi ba sai ɗaiɗaiku ne waɗanda suka iya rubutu a cikinsu suka iya karatu shi yasa Allah ya yabi manzon Allah akan wannan akan manzon Allah wannan abin yabo ne akan wanda ba manzon Allah ba kuma abin zargi ne duk wanda aka ce mai ummi ba annabi ba to an zarge shi ne amma idan annabi ne to yabo ne ya zama yabo ne a wurin manzon Allah kamar yadda Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu bi yamini idan lartaba almubtilun Allah ya ce kafin a saukar maka da wahayin alqur'ani baka karanta wani littafi ana baka iya karanta wani littafi ba wala takhutuhu bi yaminika kuma baka iya rubuta shi da hannunka me yasa Allah ya ce to da a ce da kana karantawa ka iya rubutu ka iya karatu me za a ce ta ce a wani wuri yake karantowa a wani wuri yake kwafowa yana zuwa da shi shi yasa Allah ya ce inda ka iya din idan lartabal mubtiluna da mutanen banza sun yi shakka akan annabtinka amma tunda ba ba wanda ya san ka taba iya karatu ko ka iya rubutu kuma ka zo da abin da duniya ta kasa zuwa da shi to dole kowa ya yarda kai annabi ne daga annabi in an ce shi ummi ummi ne to wannan yabo ne Mu'ujiza ce daga cikin mu'jizoji amma duk wanda ba shi ba kuma idan yana cikin al'ummar manzon Allah ya zama ummi to wannan aibu ne daga cikin manya-manyan aibuka ka fito a cikin al'ummar da aka fara yi mata wahayi da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kuma a ce baka iya karatu ba baka iya rubutu ba to wannan ba karamin aibu bane da haka aka kira su da suna al-ummiyuna huwa huwa alladhi ba'atha fil ummiyina quwwa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab sai aka fassara ummiyuna din da cewa la ya'lamuna al-kitab ba su san komai da littafin su ba me yasa ba su san littafin ba saboda ba su iya karantawa ba ba su iya rubutawa ba waɗansu malaman tafsiri suka ce ummi yuna ana nufin su ne nasara daga cikin larabawa nasarar arab waɗansu kuma suka ce a ummi yuna su ne ahalul kitabi wasu mutane ne daga cikin ahalul kitabi wanda suna da littafi amma suka rinka ayyuka na saban Allah da zunubi har Allah ya ɗauke littafin daga cikinsu, da haka suka koma suka zama ummiyuna, babu littafi, babu abin da za su karanta, don haka suka zama ummiyuna bayan da ba ummiyuna ba ne. Suka ce su ne ake nufi da wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab. Waɗansu kuma malamai suka ce a'a ummiyuna ana nufin majusawa wanda ba su da addini kwata-kwata ba su yi imani da wani annabi ba. ba kuma su ba su da wani littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar amma duka waɗannan ma'anonin ma'ana ta farko na al'ummi Yuna shi ne ma'ana mafi zama daidai wanda aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai, akai Yuna su ne waɗanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba don haka daga cikin yahudawa akwai waɗanda su ummi Yuna ne da aka sai abin da aka faɗa musu a cikin attaura suke amfani da shi sai Allah ya ce la ya'lamuna alkitaba illa amani ba abinda suka sani a cikin attaura sai amaniya me ake nufi da al'amani malamai sun yi maganganu kusan guda uku na ma'anar al'amani waɗansu malamai suka ce al'amani su ne al'akabi ƙarairai ƙarya kawai suka sani da aka ƙirƙira aka danganta aka ce na Allah ne wayancan tsarairayin da waɗancan suka kirkira suka ce haza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila to wannan karyar ita ce kawai abin da suka riƙe. na wayancan masu canza littafin Allah su zo da abu su ce daga Allah ne to wayannan da ba su iya karantawa ba balle su ga daidai su ga gaskiya ne ko ba gaskiya bane da aka ƙarairayin da waɗannan malaman na Yahudawa suke musu shi kawai suke riƙewa suka ce to wannan shine la ya'lamuna alkitaba illa amaniya suka ce domin al'amani yana nufin al'akazib yana nufin ƙarairayi kamar yadda ya zo a asar na Usman ibn Affan radiyallahu anhu yake cewa wallahi ma tamannaitu wala tazannaitu منذ aslamtu ya ce na rantse da Allah ban taɓa yin ƙarya ba ban kuma taɓa yin waƙa ba tun da na musulunta suka ce tamanni a nan shi ne al'akari shi ne ƙarya suka fassara wannan ayar da haka kenan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya akwai ummiyuna wanda ba su san komai a littafinsu na attaura ba Fate ƙarairayi suke rike da shi kawai ba wani abu da suke rike da shi in ba ƙarya ba wannan shine kauli na farko kauli na biyu suka ce da ake nufi da al'amani shine burace burace kawai da zato na zuciya shine al'amani domin yana zuwa a larabci da wannan ma'anar kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa qalu lan jannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sai zama amani shine burace burace da zato da suke yi a zuciyarsu la ya'lamuna alkitaba illa amaniya bas san komai na ilimin littafin su ba sai burace burace kawai da aka dora su akai an dora su akan zato da buri cewa ai su za su shiga aljanna lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari haka inde kuka zama kuka shiga addinin yahudawa kai tsaye aljanna za ku shiga an dora su akan wannan burin shine la ya'lamuna alkitaba illa amaniya sai Allah a can yace tilka amaniyuhum wannan burace buracen su ne kawai babu gaskiya a cikin wannan burace buracen da haka malaman su kawai sun dora su akan ƙarya sun dora su akan burace burace na ƙarya kawai in kana kan yahudanci kawai kai ɗan aljanna ne in an je lahira ma ko an shiga wuta lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda. wuta ba za ta taba mu ba sai yan kwanaki yan kadan za mu yi a wuta sai mu fita da haka in dai ka shiga kai ba yahude ne to wutarka ta yan kwanaki ce ko ta ɗan lokaci ce duka wannan yana cikin tilka amaniyu yana cikin burace-buracen da suka ɗora mabiyansa a kai shi ne la ya alamunan kitaba illa illa amaniya wa inhum illa ya haka kuma inda suke cewa wa ƙalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u ai mu ne 'ya'yan Allah mu ne masoyan Allah wannan duk buri ne ai ku ne waɗanda Allah ya zaɓa ku ne masoya Allah da haka ku fi kowa a cikin al'umma da aka hun kuna kan yahudanci to ku ba ku da matsala da Allah shi yasa Allah nan ma ya ƙaryata su da nuna cewa wannan burata buratan su ne kawai Allah ya ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum inda da gaske ne ku ne masoya Allah me yasa Allah yake azabtar da ku in kun yi zunubi me yasa iyayenku aka mai da wasu birai aka mai da wasu aladu in dai da gaske ne ku ne masoya Allah kenan duka wannan yana cikin tilka Shi ne ma'anar abin da suke faɗa na ya alamuna alkitaba illa amaniya ba abin da suka sani a littafin sai burace burace irin wannan burace burace da malaman yahudawa suka ɗora mabiyansa a kai kenan shine irin burace-buracen da malaman bid'a suke tsora mabiyansa a kai. a ce kawai in ka shigo tafiyar mu kawai kai ɗan aljanna ne kawai ba matsala ai mu duk mabiyan mu yan aljanna ne din masoya wace huwa na ai aljanna direct kawai ba matsala sai a ce musu me tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan buri ne kawai kuke yi ku kawo dalili inda gaske ne a ina Allah ya faɗa ina Allah ya ce duk wanda ya so shehu wani dan aljanna ne ina inda Allah ya ce duk wanda ya shiga ɗariƙar wani dan aljanna ne a ina aka faɗa tilka amaniyuhum da sune su ne ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ba abin da suka sani na littafin Allah da sunnar manzo Allah sai burace burace da aka tura su akai a wannan burace buracen a shi suke gina addinin su akai alhalin addini kuma hatu burhanakum ne duk wanda zai maka wasa da lahira ko bai baka aya daga Allah ba bai baka hadisi daga manzon Allah ba kuma ka yadda da wannan burin ka aminta da cewa ana zuwa lahira ka shiga aljanna don akwai wawa mafi ko ƙarshe a duniya kai ne ƙarshen wawa kenan a baka aljanna ba aya ba hadisi alamun ce ma kuɓuta daga azabar Allah ranar al'iyama ranar da annabawa gaba ɗaya neman ta kansu suke yi amma wani ya ce ma kawai mu in ka shiga ɗariƙan mu ka zama ɗan aljanna shine kawai tiket ɗinka na aljanna kuma ka yadda da ka shiga cikin wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun zato ne kawai ake ɗora mutane a tafiyar da su a kai. shi sa har wani yake fitowa ya ce man ra'ani wa man ahabbani fi jannatil khuldi bila buhtani in annani khalifatu tijani ya duk wanda ya ganni kawai ko ya so ni ko da bai ganni ba in yana so na to kai tsaye wannan dan aljanna ne ba wata shakka kamar an tambaye shi an ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo dalili inda gaske ne sai ce in annani da tijjani dalilin shine saboda ni khalifan shehu tijjani ne to ina kuma ga wanda ya ga shehu tijjani ko ya so shehu tijjani shi kuma ba a san ina za a kai shi ba kenan to shi wannan shi khalifan ne kawai duk wanda ya gan shi ko ya so shi kawai dan aljanna ne to duka wayannan su ne da malaman yahudawa suka tsora mabiyansa akai wanda Allah yake zarginsa a akan irin wannan shi yasa duk abin da zaka tsayu akai musamman abin da ya shafi ka to ka nemi Allah ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da babu hadisi babu aya a kai ko ka aje ma kowaye ya zo da shi ka aje mai abin shi domin ba za ka yi digirgire da lahirar ka ba haka kawai wani ya zo ya faran ma da ita baka sani ba da aka sune ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya sai Allah ya ce wa inhum illa yadhunnun dan haka amaniya kuma abu na ma'ana ta uku bayan waɗannan ma'anonin da suka gabata ma'ana ta farko karairayi ko ma'ana ta bifa shine zato ma'ana ta uku suka ce abinda ake nufi da al'amani shine at shine at-tilawa karantawar kawai suka iya karanta bakin at-taurat da zaƙin bakin da za a yi a karanta at-taurat amma ma'anarta da fiqhun da yake ciki da ma'anoninta ba su sani ba shine la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya ba abinda suka sani na al-littafin at-taura illa tilawatahu sai tilawa at-taura kawai suka iya amma ba su iya sanin ma'anonin abin da yake cikinta ba. Shi ne suka fassara kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki, da Allah maɗaukacin sarki yake cewa, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa idan tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi a wannan ayar ma'anar tamanna shine idza tala ba wani manzo da za mu aiko daga cikin manzanni face sai ya samu kanshi wani lokaci in ya zo karanta littafin da Allah ya mai wahayi alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaydan ya rinka jeho mai wani abu a cikin karatun da yake yi yana so ya kautar da shi daga abin da yake karantawa kaga a wannan ayar tamanna ana nufin attilawa da haka tana zuwa da wannan ma'anar a larabci da haka suka ce shine ma'anar la ya'lamuna alkitaba illa amani ba su san littafin ba sai dai kawai mujarradin karantawa shi yasa da yawa malamai suke kafa hujja da wannan ayar a matsayin gargadi da wanda mujarradin tilawa alqur'ani kawai yasa a gaba gardi ne kawai shi amma ba abin da ya sani na ma'anonin alqur'ani na hukunce hukuncen da suke ciki na abin da Allah yake nufi da alqur'anin bai sa ruwan shi da wannan to ya shiga cikin wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ba abinda suka sani na littafin sai mujarradin tilawar kawai ya fi kowa tilawa ya iya kamowa daga sama zuwa ƙasa ya iya ribas da ƙur'ani amma kuma ba zai iya fassara maka kowai daga cikin ayoyin Alkur'ani ba to wannan shine ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin waɗannan ma'anonin guda uku amma dai aksarin malaman tafsiri sun tafi akan cewa abin da ake nufi shine waccan ma'anar ta farko shine la ya'lamuna alkitaba ma'ana ta biyu shine la ya'lamuna alkitaba illa amaniya burace burace da suke da shi kawai na zuciyarsu wanda aka dora su akai shine amaniya din duk da wasu da yawa sun tafi akan al'amani shine tilawa amma wasu suka yi mayar da a akan wannan da cewa idan aka ce illa amaniya sai tilawar kawai karantawa kenan ba su zama ummiyuna ba kenan tunda sun iya karanta littafin kuma ummiyuna su ne wanda ba su iya karatu ba ba su iya rubutu ba da haka ba za a ce musu ummiyuna ba kuma sun iya karanta littafin sun iya tilawar littafin amma wayancan suka ce har ila yau dai ummiyuna ne saboda suna karanta abin da ba su san meye a cikin shi ba suna karanta abin da komai da yake ciki ba abin da suka sani sun zama ga masalin himari ya hamilu tsara, ta ka suna nan a ummi yunatin su kenan sai Allah ya ce wa inhum illa ta ka duka wannan abubuwan da suke yi da abubuwan da suke faɗa ba komai suke tafiya a kai ba illa ya zunnun face zato ne kawai zato suke ginuwa a kan saboda ba su da ilimin da za su karanta su gane daidai ba su da fahimtar da za su fahimci abin da Allah yake nufi balle har ya zama suna da yaƙini akan abin da Allah ya saukar kenan zato ne kawai sai abin da waɗannan malaman suka faɗa musu sun zama kawai kamar makafi jan su kawai ake yi shi yasa al-imamu muqatil rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nufi da ayar al-ilhum illa yadhunnun shine laysu ala yaqinin fa in kadhaba ru'asa'u aw ku. ba su da yaqinin cewa wayancan malaman gaskiya suka faɗa ko ƙarya suka faɗa su dai ba su sani ba su dai kawai ana jan sai abinda aka faɗa musu za su tafi akai saboda me saboda su ummiyuna Yunani. a cikin wannan ayar akwai zargi ne girma kenan ga jahilci mutum ya zama bai fahimta sai dai kawai yadda aka shi zai tafi to wannan abin zargi ne a addini da haka Allah ya zarge su da wannan sifar da cewa inhum illa yadhunnun zato kawai suke tafiya akai don duk wanda bai da ilimi bai da yaqini akan abin da yake tafiya akai ba za ka iya samun yaqini ba sai kana da hujja da dalili akan abin da kake tafiya akan shi shine zaka zama kana da yaƙini amma in ba ilimi ba hujja to wanda abin da duk zaka tafi a kai zato ne kawai zaka zama inhum illa yadhunnun da wannan ayar tana zargin mutum ya zauna ya zama muƙalladi a cikin addini kawai sai an ja sai abin da aka faɗa mai shi ba zai iya tashi ya yi ƙoƙarin fitar da kanshi daga takalidi ba ya nemi ilimi da hujja da dalili Sana a cikin wannan ayar har ila yau akwai bayanin cewa duk wanda yake batar da wani wanda yake batar da wani abin zargi ne a cikin al'umma abin zargi ne shi a cikin al'umma daga ya cancanta a zarge shi domin Allah maɗaukacin sarki amma duk da haka wanda shi ya bu wanda ya ɓata ɗin, yayi aka ɓatar da shi ɗin, shi ma ya fi zama abin zargi. Domin dukansu Allah ya zargi su da masu ɓatarwan da kuma waɗanda ake ɓatarwa. Da haka babu wanda yake da hujjar da zai ce, a'a aini da na aka yi, kowa na ne ya kira ni. Shi yasa an tashi a ranar alkiyama gaba ɗaya za a yi baran ne da juna. إذ تبرأ tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa'anda aka bi za su barranta ga waɗanda suka bi su haka Allah ya ce dukansu guda biyun da wanda suka bi da wanda aka bi din Allah ya ce za su ga wuta ido da ido za su ga azabar Allah a fili Wata taqatta'at bihimul asbab duk wani dangantaka da alaƙa da yake tsakaninsu za a yanke ta kai muridi ne ko kai a'a shehi ne ko kai wane ne za a yanke wannan alaƙar gaba ɗaya yanzu za a yi alaƙa ne ta mutum da mutum za a yi magana ne tsakanin mutum da mutum ba wata alaƙa wani zai fuskanci wani ya ce kai ka cuce ni kai ka halakar da ni wani ya fuskanci wani ya ce kai mahaukaci ne ni na ce ajini ne kai ba ka da hankalin da kawai za ka yi lura ka gane abu kawai da an ce ma ka zo sai ka zo har shedan ma sai ya kawo wannan hujja wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ban da wani karfi a kanku ba wanda nazo na kama da karfi na ja kira nayi kawai ko kuma kuka amsa kira to kuma haukata ne kawai da an yi kira ba za ku yi nazari ba sai ku amsa wannan shine uzurin da shaitan zai bayan ranar alkiyama to ballantana kuma sauran waɗanda suka kira wasu zuwa ga hanyar bata wanda ka riga ya gina ka akan burin cewa shi zai kubutar da kai daga azabar Allah a ranar shi zai fara barranta da kai ranar alkiyama ba ta ɓe wanda ta kai wannan ka tashi kana da ƙarfin gwiwa mai ƙarfin gaske cewa kai kawai in ka haɗu da wani magana ta tsari kwace ku zai yi kawai ya yi aljanna da ku kawai sai ka tashi ka ga gashi ɗin shi ɗin da ka gama dogara da shi shine yake tsine maka albarka kai wani irin tsinanne ne da zaka zo ka tara min zunubi kadini da yawa shine ittabarra alladhina tubi'u min alladhina tabaru wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab Daka ba wanda zaka bi kai tsaye ka rufe ido sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai ne Allah ya aiko a bi shi sau da ƙafa. abin da ya ce a yi kawai wanda ya ce a bari a bari duk wani mutum din malintar shi duk girman shi duk naɗin shi Allah ya saka mai da alkhairi in ya yi daidai in bai yi daidai ba kuma ya rike abin shi manzan Allah shi ne daidai ɗari bisa ɗari wanda babu kuskure a cikin hanyar shi to wannan shi ne abin da Allah yake zargin zarginsa a kai da haka kada mutum ya zama zai ya zauna da jahilci kawai sai an yadda aka ja ya zo kuma ya ce yana da uzuri duka wannan abin zargi ne gaba ɗaya domin shi mai ilimin an wajabta bai yayi ilimi yayi aiki da ilimin ne shi kuma wanda ba shi da ilimin shi kuma an lizimta mai ya nemi ilimi ya san Allah da dalili kowa akwai abin da Allah ya tura mai daga wancan yayi ilimi kuma ya kauce kamun da Allah zai yi mai daban kai kuma da aka kautar da kai kai ma kamun da za a yi maka daban ka da uzurin cewa wane ne ya jani wane ne ya kautar da ni ke za in ka rufe ido ka tsayu a kan gaskiya komi jan da za a yi ma to ranar alkiyama za ka zo kana farin ciki kana murna Allah ya ce ‘yan aljanna suna cikin aljanna suna fira ana tattaunawa wani zai kawo labari cewa ka ai a duniya akwai wani da muke tare da shi saura iris ya halakar da ni saura iris ya ja ni ya kai ni zuwa ga hanyar fata ana cikin firar sai ya ce hal antum muttali'un ko za ku zo mu leƙa mu hango shi a wuta mu ga halin da yake ciki da haka sai a kamo sanal ɗin shi daga aljanna ana ganin shi a wuta sai a gan shi Allah ya ce fattala a fara'ahu fi sawa'il jahim sai a leƙo shi sai a ganshi a tsakiyar wutar jahim gashi nan ana azabtar da shi wanda saura iris ya halakar da abokin shi da haka sai abokin ya ce mai qala tallahi in kitta la turdi ya ce wallahi saura iris ka halakar da ni kaga technology na ƙarshe kenan a aljanna kana zaune a cikin aljanna kana harka kana magana kai tsaye da 'yan wuta a cikin wutar da azabar da suke ci da aka zai ce saura iris ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi da ba dan ni'imar Allah ba Allah ya taimake ni ya tsare ni na tsaya akan addinin Allah na gaskiya la kuntu al muhdarin da yanzu ni ma ina nan na halarta inda kake din nan yanzu amma Allah ya taimake ni ya kubutar da ni to kaga idan mutum ya tsaya akan daidai har wuta sai ya bi masu kiran shi zuwa ga hanyar fata ya yi musu izgiri akan abin da suka so su farfasar da shi a kai haka mutum ya tsaya ya rizimta hanya ta daidai kada wata guguwa ko wata ƙura ta sa ya kauce daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون نعم har yanzu dai Allah yana lissafa mana irin miyagun ɗabi'unsu da halayensu sai aka kawo mana bayani na wani ɓangare daga cikin su dai Yahudawa su wane ne waɗannan su ne ɓangaren da suke ɓatattu ne su kuma suna kira zuwa ga fatar kuma suna amfani da hanyar fatar da mutanen ta zamar musu hanyar da za su rinka neman kuɗi da ita bambancinsu da wa'yancan da suka gabata a baya ke wayannan su sun ɓata ɗin kuma suna kiran mutane zuwa ga fata kuma wannan hanyar da suke bi na kiran mutane zuwa ga fata sun mai da ita ta zama sana'a da za su rinka samun kuɗi da ita fata akan fata kenan to wayannan su ne wannan sinfin da Allah zai yi mana bayani akan su a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yace fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim alwailu shine azaba da halaka ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu su da kansu za su rubuta su ɗauki abu su rubuta sun maya ƙulu na haza min indillah sannan sai su zo su ce wannan daga wurin Allah ne Allah ne ya aiko da wannan abu Allah ne ya yi wahayin wannan saƙon da muka zo muku da shi alhalin su suka ɗauki abu suka rubuta da hannunsu sannan kuma suka zo suka ce wahayi ne daga Allah suka yi ma Allah ƙarya haka Allah ya ce wailun azaba ta tabbata a kansu domin kalmar alwailu kalma ce wadda larabawa suke amfani da ita suna faɗanta ga duk wanda ya faɗa cikin wani halaka ko bala'i za a ce wailun lahu kaman a hausa a ce kai can wane kowa da ya shiga uku kowa da ya shiga bala'i to shine ma'anar kalmar wailun yadda waɗansu malamai suna fassara shi da cewa wani kwari ne a cikin wutar jahannama saboda abin da ya zo na hadisi wanda imamu Ahmad da imamu Tirmidhi suka rawaito hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wailun wadin fi jahannam shi wailun wani kwari ne a cikin wutar jahannama wanda mutum zai yi tafiyar shekara arba'in a cikin shi kafin ya kai ƙarshen shi Gama wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, hadisi ne da'ifi. Da ya inganta sai zama shine fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kalmar wailun. Gama kalmar wailun a larabce tana nufin halaka da bala'i da tsananin azaba. Ta duk inda ta zo larabawa suna amfani da ita a wannan usulubin. Da haka inda Allah ya amfani da ita a cikin Alƙur'ani ana nufin halaka ko tsananin azaba ko bala'i ya tabbata akan waɗannan mutanen. Wailun li kulli humazatin wailun lil da sauran inda irin wannan kalmar take zuwa. Da Allah ya ce bala'i ko halaka ta tabbata ga irin waɗannan mutanen. Waɗannan mutane ne su ne allazina yaktubuna kitaba bi aidihim mutanen da suke rubuta littafi da hannunsu sun kulu na haza min angilla, sannan su zo su ce wannan abin daga wurin Allah yake kuma suna yin haka ne li rubihi bihi tsamanin kalilan domin su siyar da wannan abin da ɗan wani kuɗi ɗan kaɗan don su samu ɗan wani abu na duniya. Su kawo wani abu su ce daga Allah ne don su samu wani abu na duniya a hannun mutane. shine manufar yin wannan din a ɓatar da mutane a ba su abin da ba na Allah ba a ce na Allah ne kuma a karɓi kuɗin mutane ta wannan hanyar a zalunce su a duniyarsu sannan kuma a cutar da su a raba su da Allah shine ƙololuwar taɗewa da waɗannan mutanen suke aikatawa ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا sai Allah ya ce fa wailul lahum mimma katabat aydihim halaka da azaba ta tabbata a gare su dangane da wannan abin da suka rubuta da hannayensu wa wailul lahum mimma yaksubun kuma halaka da azaba ta tabbata a gare su dangane da abin da suke samu ta wannan hanyar Da haka bala'i ne a su ta ɓangaren rubutawar kawai su ce daga Allah ne, sannan abin da ake ba su shi ma shi ma shi wani ƙarin bala'i ne da halaka a kansu da haka wayannan mutanen sun haɗa miyagun ayyuka masu yawa ga yin rubuta abu su ce na Allah ne sun yi ma Allah ƙarya ga raba mutane da hanyar Allah su tsora su a kan fata sun san abin ba hanyar Allah ba ce kuma su tsora mutane a kan cewa hanyar Allah ce sannan abu na uku ga karɓan dukiyar mutane a raba su da dukiyoyinsu wanda duka waɗannan abubuwan da suke faruwa haka suke faruwa a cikin wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum ya tashi haka kawai ya yi miƙa ya ce ma ya yi mafarki annabi ya ce ga abin da za a yi kuma ka bi kuma ka aikata ka yi aiki da shi kuma ka ɗauko hadaya ka bayar ka yi mai ihsani ka kyautata mai ka bashi kuɗinka ya ci kuɗinka ya raba ka da hanyar Allah kuma ya yi ma manzan Allah ƙarya ko ya yi ma Allah ƙarya daga irin yadda su Yahudawan suke yi ma wa'yancan mutanen yadda suke yi haka dai ake yi ma wannan al'ummar ta manzan Allah sallallahu alaihi kamar yadda manzan Allah ya ce la tattabi'anna sanana man kana qablakum za ku bi irin hanyar waɗannan da suka gabace ku yahudawa da nasara kafa da kafa duk yadda suka yi kuma sai an samu wanda suka yi irin wannan a cikin shine fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun dan ma yanzu abubuwan suna raguwa amma a baya baya ɗan shekarun da suka wuce a baya mutum nawa suke da makulli na aljanna a cikin mutane ba wani mai kuɗi da zaka samu ya gawurta a kuɗi wanda bai da makullin aljanna kuma siyaye kuɗi zai bayar a bashi makullin aljanna alamun ce mai a ce shi nan alamun ce masa Allah ya ce a baka makullin aljanna daga wurin wa ake karbowa nan eh daga wurin Allah waye zai bada makullin aljanna ba Allah ba an kawo ma makulli an ce gashi na ka ne na aljanna ma'ana daga wurin wa aka karbo daga wurin Allah su suka kera makullansu ba ya mai na haza min indillahi su ce daga wurin Allah aka karbo me yasa ya shiru bihi thamanan qalila dan su samu ɗan kuɗi a ba su dan abin da za a ba su na duniya a haka kuma suke tafiyar da mutanen har yau aka taru za a faɗa ma falalar kuɗin maulidi da kuɗin da ka kashe in ka kawo a wurin maulidi ba a aya ba ba a hadisi ba wa yake sanin falalar aikin alkhairi Allah da manzon Allah yake sanar da wannan amma wani zai zo ya zauna ya dinga faɗa maka in kai shinkafar maulidi noma ɗaya ga darajar ta ga falalar ta ga kaza dan ka kawo shinkafa a ciki. a cinye maka shinkafa a yi Allah ƙarya a yi annabi ƙarya a raba ka da hanya madaidaiciya shine yaktubuna alkitaba sun aydihim thumma da haza, min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila haka Allah yi wannan mummunan gargadin fa fawailul lahum mimma katabat aidihin. azaba ta tabbata a gare su saboda wannan abin da suka kawo suka ce daga Allah ne wa wailun lahum mimma yaktubun kuma azaba ta tabbata a gare su dangane da abin da suke karba daga hannun mutane duka azaba ne da bala'i suke daukan makansu da haka anan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa rubutun daga karan kansu da kansu suka kirkira shi yasa yace lil ladina yaktubuna alkitaba sai yace me bi aidihim da hannunsu suke rubuta dan kanka yi zakan ma ko na attauran suke ɗaukowa su kawo wani falle su ce a'a su suke rubutawa bi aidihim da hannayensu wannan ta'kidi ne Allah ya kamar yadda Allah yake cewa ya quluna bi afwahihim suna faɗa da bakunansu dama da me ake faɗa da baki yaktubuna alkitaba suna rubuta littafi da me ake rubutu da hannu amma duk da haka aka yi ta'akidi aka ce bi aidihim da hannunsu suke rubutawa ba wata hanya ba sai su zo su siyar da shi a matsayin littafin Allah a matsayin daga Allah wannan abin yake sai Allah ya ce liyashtaru bihi samanan qalila dan su siyar da shi da dan kuɗi wanda yake dan kaɗan kuɗi ɗan kaɗan ake ba su na da yawa ake ɗan kaɗan ne ba za su yi ba ɗan kaɗan daidai gwargwadon girmanka gwargwadon matsayinka da rawaninka gwargwadon ɗan abin da za ka nema in ka yi rawaninka ya yi girma to abin da za a kawo dole ya girma da haka gwargwadon abin da za a ba su wasu tarin dukiya ake ba su da wannan ne ahbar na yahudawa suka zama masu kuɗi a cikin al'ummarsu saboda irin waɗannan kuɗaɗe da suke tatsa na zalunci a hannun mabiyansu amma duk da haka sai Allah ya ce da yashtaru bihi samanan qalila dan kuɗi ɗan kaɗan suke siyarwa da shi an kira shi da cewa ɗan kaɗan ne alimamul imam ya ce yace imma li fana'ihi wa adami sabatihi ko ne dan saboda ƙare wanda zai yi komi yawan shi zai ƙare ba zai tambata ba ko kuma wa ma da kauni haraman la tafi ko kuma saboda kasancewar abin da suka karɓa haramun ne daga haramun komi yawan ta ɗan kaɗan ne saboda ba albarka a ciki shi yasa aka kira shi da suna samanan kalila shi yasa al-hasan rahimahullahu ta'ala yake cewa al-samanul qalil addunya bi hazafiriha abinda ake nufi da dan kuɗi dan kaɗan shine duniya gaba ɗaya da abin da yake cikinta tana cikin samanin kalila Bana duk abin da za a baka ko za a baka duniyan nan ne gaba ɗaya akan abin da zai lalata maka lahira to wannan abin sunan shi samanin kalilan sunan shi ɗan kuɗi ɗan kaɗan baka ci riba ba domin abin da ka bayar ka samu wannan shi kuma ya ninninka wannan so miliyan daka wanda aka baka dole a kira shi da suna samanan qalilan a kira shi da suna ɗan kuɗi ɗan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba daga Allah ya kira shi da suna fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksubun akai ta maimaita wailun wailun saboda a nuna munin aikin a kuma girmama azabar da irin aikin da suka aikata da kuma laifin da suka yi ma Allah subhanahu wata'ala Sa Allah ya ce wa wailul lahum mimma yaksibun halaka da azaba ta tabbata akan su dangane da abin da suke kasbi su malamai suka ce mimma yaksibun shine abin da suka samu na kuɗi ta wannan hanyar shine wailul lahum mimma yaksibun su kuma malamai suka ce a'a wannan yafi wannan wailul lahum mimma yaksibun shine ma kasabu min al-ithm ayu abubuwan da suka aikata na zinibi gaba daya ba wai iya wannan cin kuɗin mutanen ba ba iya wannan ake magana shine mimma yaksibun ba shine duk zinibin da suka aikata to azaba da halaka da bala'i ya tabbata akan su dangane da waɗannan zinuban da waɗannan laifuffukan da suka aikata shine qawaidul lahum mimma yaksibun Daka an maimaita wannan saboda nuna girman abin da suka aikata wailun wailun har uku wanda manyan laifuka a cikin alkur'ani ana yin wailun guda ɗaya a wuce a kansu wailun lil mutaffifi wailun li kulli lumaza aka kawo wa'annan sifofin amma su waɗannan a wannan laifin sai da aka maimaita wailun har guda uku a ciki saboda a cikin aikin munin aiki shine akwai siyar da duniya siyar da lahira a karɓi duniya ula'ikan ladina sharau al-hayata duniya bil akhirah kamar lahirar ce suka ɗauka suka bayar aka ba su duniya wanda ya san ƙarya yake ma Allah ya zo ya yi ma Allah ƙarya ya san ya halaka amma ya yarda ya halakan ya ba da lahirar saboda ya samu wani abu na duniya to wannan shi yasa aka maimaita wannan aikin nasu sannan ga ƙarya da suka yi ma Allah Allah bai faɗa ba su zo su ce Allah ya faɗa sannan ga ɓatar da mutane da suka yi su kawo ma mutane a matsayin na Allah ne da yawa mutane suna kan fata amma akan kyakkyawan niyya saboda an dora su akan wannan hanyar ita ce hanyar Allah ita ce hanyar san manzon Allah ita ce kaza suka bi suka rufe ido suka tafi akai da kyakkyawan niyya alhalin kuma hanya ce ta bata wanda wannan kyakkyawan niyya ba za ta amfanar da su da kohai ba a ranar alkiyama dan haka bayan batar da mutane kuma ga san duniya kuma da suka nuna a ciki sannan bayan san duniya ga yi ma mutane damfara su damfari mutane su ci kudinsu waɗannan laifukan gaba ɗaya sun haɗu akan waɗannan mutane shi sa sun fi waɗancan muni malaman da suke canza ma'anonin ayoyin su ba da wata ma'ana a to su wannan nasu ma suke zuwa da shi su ce daga Allah aka samu aka zo da shi da aka waɗannan sun fi muni da aka a taƙaice wannan shine abin da wannan ayar ta kunsa akwai darussa da waɗannan ayoyin suke ɗauke da su in Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa insha Allah za mu ji kaɗan daga cikin darussan da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su da kuma kashe-kashen waɗannan mutanen gaba ɗaya tun daga farkon su afa tasma'una ayyuminu da kuma farka na fariqun minhu yasma'una kalam Allah zuwa nan wanda irin kashe-kashe Allah ya kawo mana na su waɗannan Yahudawan